أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا لم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستهق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله وأهل الأرض أحوج إلى رسالته من غيث السماء ومن نور الشمس والهواء فقام بتبليغ الرسالة وأداء الأمانة والنسل للأمة حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه القر الميامين وعلى كل من اكتفى أثرهم واتبع سبيلهم إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا بقي قوة رمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa 1439 yayin da daidai da 23 ga watan biyar shekara 2018 a wannan masallaci na Mus'ab bin Umair a wannan layi na Samarot a wannan gida na honorable alhaji bello gwiwa a cikin wannan gari na sakwata binnin shehu allah ka ji kan shehu allah ka yi masa rahama inda muke gabatar da tafsirin alkur'ani muna roƙon Allah maɗaukakin sarki Allah ka sa ƙur'ani ya zama sabbin tsira gare mu duniya da lahira kada Allah ya sa abin da muke karantawa ya zo ya zama musifa a kanmu jiya mun tsaya a aya ta 58 yau za mu tashi a aya ta 59 wa idistasqa Musa li qaumi akarmakallahu bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم وإذ استسقى موسى لقومه فقل اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم Allah ta'ala ya ce wa idistasqa Musa ku tuna lokacin da annabi Musa ya nemi shayarwa liƙaumihi ga mutanensa. fa kulna sai muka cewa annabi Musa idrib kadaki bi da saboda taimakon wato al'asaka sandakka daki alhajara dutse fanfajarat minhu sunnata asharata aina sai ido na ruwa guda goma sha biyu ya buɗe ƙada alima kullu unasin kowane mutane da ke tare da annabi musa sun san masharabahum inda suke shan ruwa allah ya ce musu kulu wa sharabu min ritsin lahi ku ci ku sha daga arzikin allah wala ta'asau da ku wuce gona da iri fil a cikin ƙasa na kuna masu yin ainihin wato ɓanna. wannan ayat da Allah subhanahu ta'ala ya faɗa cewa yanzu wa idistasqa Musa har yanzu wannan wawan din shi ma arfu atfin ne atfi ake tayi ana ta lissafa musu ni'imomin da Allah subhanahu wata'ala yayi musu da haka iz zarfun ne limama da zamani az ala sukuni lakin hurrikatil kasra littiqa as-sakinaini fi mahalli nasbin li fi'lin wa fa'ilin mahzufun taqdiru uzkuru kutina istisqa kuma wato fi'ili ne wanda yake asalin sa saqa ne sai aka yi masa ƙarin sinu da ta'un sannan sai kuma alifin wanda ya hau babi na istafa'ala shi kuma fi'ilai idan ya hau istafa'ala daga cikin ma'anonin da yake da zuwa da su a wajen malaman luga wajen ma'ana guda takwas ko sama da haka ya dullu ala taraf yana nuni a kan nema shi yasa a muqaddimatu ko a khutbatul hajja muke cewa innal alhamdulillahi in mun ce na hamadu za mu ce wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh da haka da ista'ana da fara duka yadullu ala talab yana nuni akan nema ne da haka idan mutum aka ce fataha to ya bude amma istaftaha ya nemi a bude masa ƙara'a ya karanta amma istaqra'a ya nemi a karanta masa wannan shine bambanci da haka saƙa ya sha amma istasqa annabi musa yana neman shayarwa ga mutanensa da aka istasqa shine fi'lun madin mabniyun alal fatti al muqaddara alal alif li anna al alif ta tahrifuha musa shine fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dammatu adh-dhahiratu ala akhirih wa alamatu raf'ihi ad-dammatu al-muqaddara ala al-alif li'anna al-alif yata'adhdharu tahriquha sannan li'anna ismun manqus dukkan sunan da yake akwai ainihin wato alifin lazima tattare da shi irin su mustafa irin su isa shi yasa ibnu mali yake cewa sammin mu'tallam min al-asma'i ma sai yace kal mustafa wal murtaqi makarima fal awwalul i'rab fihi qaddara jami'uhu wa huwa alladhi qad qusira wa thani manqusun wa nazbuhu zahar da haka akwai suna manqusi sannan bayan wannan jimla fi'iliya idistasqa musa ita ce ainihin wato shine fi mahallin jarrin na ainihin wato idza da haka a lokacin da annabi Musa ya nemi shayarwa sannan liƙaumihi ga mutanensa ya nemi ainihin wato a shayar da su da aka liƙin harfu jarrin ne mabnin alar kasai ƙaumi ismin majarurin ne biri wa alamata jarrihi alkasara a zahira ala akhirihi wa huwa mudafin walha mudafin ilaihi alfa'u harfu asibin ne da aka fa قلنا شيما فعل ماد مبني على السكون لاتصاله بنا الدالة على الفاعل ونا الدالة على الفاعل ضمير بارد متصل بفعل مبني على السكون في محل رفع فاعل ذاك اضرب فعل امر مبني على السكون لانه صحيح الاخر ولم يتصل باخره شيء wa fa'iluhu mustatir na wujuban an ta, bi ɗin nan wato harfu jarrin ne sannan ba'ul isti'ana ne zai daki teku ko zai daki dutse da taimakon wannan sandan tasa da haka dai zabanto bi harfu jarrin ne mabnin alal kasri al asa ismu majrur ne bil ba wa alamatu jarrihi al kasra al Alifi ala al alif لأن الألف يتأذر تحريك واو هو مضاف والكاف مضاف إليه الحجر شين مفعول به منصوب والجملة wato idrib bi asakal hajara shine fi mahallin nasbin maf'ulil qawl sannan har wa yau ƙarƙashin faƙul na duribbi a sakal hajar sai ka ƙaddara bayan jimla ta faƙul na sai muka ce idiribbi a sakal hajar ka da ke teku da sandarka to bayan da Allah ya ce masa faƙul na da muka ce masa idiribbi a sakal hajar sai ka ƙaddara fadara ba sannan annabi musan ya daka yana daka fanfajarat min husnata asharata aina sai ga idanun ruwa guda goma sha biyu sun ainihin wato buɗe shi ne allah maɗaukakin sarki malamai suke cewa shi ne wato istasa talabar suƙuya inda adami to furulma neman shayarwa lokacin da babu cikakken ruwa wannan na daga cikin dalilan da ya sa malamai suke cewa duk wata mu'ujiza da allah ya ba wani annabi sai da Allah ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan mu'jizar da ƙarin da aka ba annabin da shi annabinmu da shi wancan annabin ba a ba shi ba yana daga cikin mu'jizar annabi Musa shine yadda kit abu da sanda shi ruwa ya buɗe amma shi annabi nashi ya wuce nan ba sai ya daka ba daga yatsunsa ruwan yake fita shi yasa wani malami yace ce jar al-ma'u min ya yaqdi bi sun'ihi wato ruwa na gudana ta hannun manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ya faɗa a suratul a'rafi ya ce wa a musnay asharata asbatan umama wa auhayna ila musa idistasqahu qaumahu ko idistasqahu qaumuhu muka yi wahayi zuwa ga annabi musa lokacin da mutanensa suka nemi shayarwa cewa a nidirbi a saka alhajara ka ki ta kula sandaka da haka wannan ayar sai ka ɗauko ta da ta cikin suratul a'rafi ka haɗa a suratul a'rafi idistasqa wato idistasqahu qaumuhu lokacin da mutanensa suka nemi suna so annabi Musa ya ne ya nemi yadda za a yi Allah ya shayar da su ruwa to shine anan wajen sai annabi Musa ya ainihin wato nemi Allah ya shayar da su ruwa sannan Allah ya ce sai muka yi masa wa'ayi cewa wato na drib a sakal hajara ce wannan sanda ta annabi Musa ba sanda bace kawai normal kowane annabi a zamanin shi Allah yakan kalli abin da ya fi zama ƙalubale sai ya aiko shi da mu'ujizar da tafi ƙarfin abin ake tinƙaƙu da shi a lokacin zamanin annabi musa da annabi isa na daga cikin abinda yake da mugun tasiri shi ne sihiri shi yasa da Allah ya tashi aiko annabi musa da isa sai ya aiko su da mu'ujizar da tafi ƙarfin kuma kowane ɗan sihiri shi yasa annabi isa yana da iko ya je kabari ya tayar da wanda ya mutu amma da izinin Allah duk sihirinka kuma baka isa ba to shi yasa idan Allah yana nufin bawa zai yi wani aiki da shi to sai ya biyo da shi ya tsallako wasu matakai ya shirya shi kafin lokacin da zai je a aikin kun ga annabi Musa lokacin da wancan ajalin ya cika Allah ya ce falamma maƙada Musa al-ajala wa sara bi ahli anasa min janibi turi nara bayan da ya hango wuta lokacin ne ya ce wa iyalan shi su jira ya hango wuta ko zai samu shiriya a wajen wutaccen da annabi Musa ya zo wajen ne Allah subhanahu ta'ala ya yi magana da shi a cikin suratu tsaha? cewa innaka bilwadil wadi al tuwa wa ana tartuka ni ne na zaɓe ka fastami lima yuha ka saurari abin da zan maka wahayi Inna ana Allah wanda ke magana da kai shine Allah subhanahu wata'ala la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri inna sa'ata atiyatun akadu ukfiha litujza kullu nafsin bima tas'a Allah yace masa alkiyama za ta zo kuma sai na saka ma kowa akan abin da yana aiki a cikin ta naka kai a matsayinka na annabi na da na zaba fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha hawa ahwahu fatarda duk wanda bai imani da lahira ba kai da kai imani da ita to kada ajandar kada kai da tashi su zama iri daya dan in kana da ajanda ta duniya da lahira ka biyewa mutumin da shi bai da ajanda sai ta duniya kadai to na rantsi da Allah sai ka samu matsala kuma shine mafi yawancin halin musulmi yau bature bai da wata ajanda sai ta duniya kai kuma musulmi kana da ajandar duniya dawa sai ka dawo sai kuka zama daidai da wanda suka zama bai da ajanda ta lahira da shaida qur'ani Allah ya ce ya alamuna bahiran min hayati duniya amma wa kuma an alakhiratuhum ghafil duk wani abu ne yadda za a yi a rayu to su ne lamba ta daya amma in ka ce lahira to wannan fakan gaskiya ba su san shi ba ba su ajanda shi to a lokacin ne Allah ya ce wa annabi Musa wa matil ka biya minika ya Musa me yake hannunka na dama ƙala sai annabi Musa ya ce hiya asaya wannan sanda ta ce Allahn da ya tambaya annabi Musa ai ya fi shi sanin me a hannun shi ya ce atawakkau alaiha ina kishin gida a kanta wa hushu biha ala ganami ina kakkaɓa ma dabbobi na ganye wali ya fi hama arib ukura ina wasu bukatun ma daban-ban da wannan Allah ya ce ƙala alƙiha ya musa to tun da haka ne ijifa da ita fa'alƙaha yana jifa da ita fa'ida ya hayyatun tas'a kawai sai ga sanda ta juya ta zama macija ƙala Allah ya ce wa annabi musa kuzha wala ta mata ta kakkaji tsoro sanu'i da hasirata halkula za mu mayar da ita yadda take wadmum yadaka ila janahika takhruju bayda'a min ghairi su'in ayatan ukhra Allah yace linuriyaka zamu nuna maka min ayatin al-kubra daga cikin ayoyin mu manya manya wannan wani shiri da kimtsi da tanadi Allah ya fara wa annabi Musa dan akwai kalubale da zai fuskanta nan gaba wannan sandar da ta juye ta zama macijiya tana rike da sanda ka san sandar ka ce kai ka karyo ta ba a ce to mai hannunka ka ce sanda ce aka ce to ijiba da ita kana yin jifa da ita kaga ta zama ko shirigegen maciji saboda yadda macijin ya zama yadda sanda ta zama macijiya haka Allah ya diga siffanta ta a wasu ayoyi ya ce masa wa alqi a saka jifa da sandarka falan mara aha ta hatazzu lokacin da ya ga tana girgida ka annaha jannu haka Allah ya ce saboda girman yadda ta zama maciji yadda ka san sai da ta koma kaman aljani walla mudbiran wa lam yaqib annan Musa sai da ya juya sai da Allah ya ce ya Musa la tasab inni la yakhafu ladayya al Musa karka ji tsoro aini manzanni na Allah ba sa jin tsoro in dai suna gabana ne sannan Allah ya ƙara faɗa a cikin suratul qasas yace masa wa an alqi asaka فلما رآها تعتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يأكد الله يا موسى لا تخف إنك من العاملين ya kai Musa kada ka ji tsoro kana daga cikin mutanen da suke amintattu ne to wannan me yasa Allah madaukakin sarki ya faɗa a wata an yace fa alqa asahu fa ilahiya su'banun mubin sannan ya ƙara faɗa a wata ayar ya ce fa'alƙa sahu faɗi zahiyar su'ubanin mubin da ana so a nuna maka yadda sandar ta juye daga sanda ta zama wani irin maciji shi kuma maciji ba wa a fili ba ko a mafarki kake ganin maciji ba matsala ne ba a mafarki ka dinga kwanta kana mafarkin maciji billahi zai matsala ne ba wa a fili ba a mafarki ka dinga kwanta kana yawan mafarkin maciji wallahi matsala ne to wannan shine yadda Allah ya dinga siffanta ainihin wato wannan sandar to wannan sandar za ta yi aiki da yawa ne shi yasa za ku ga da aka ma fir'auna wa'azi duk abin da za a kawo masa na girman Allah ya gani ya gani amma ya karyata wannan ya buƙaci zuwa ga a kira muƙabala da aka kira muqabala sai kafin a zo sai da annabi musa ya ma 'yan sihirin da aka taro nasiha da ya musu nasiha ya ja hankalinsu ya ce musu wai lakum la taftaru ala allahi kadiban fasihitakum bi adha wa qad khaba man iftara yace kai ce ku kirkir ƙarya ku dingina ma Allah duk wanda ya ma Allah ƙarya ya tabe fatanaza'u amrahum bainahum wa asrarun najwa قالوا إن هذان لساهران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى أنزو يندى أبغى سحر يندى كانوا da Allah da bai taba ganin sanda ta juye ta zama macijiya ba a ran da aka zo za a buga muƙabala ne a ranar ya fara gani za a samu matsala ko ba za a samu da a samu shi yasa da Allah madaukakin sarki yana so ya aiko annabi zuwa ga duk duniya dan ya shugabance ta sai ya tsara masa wani irin tsari na rayuwa tun da ya taso tun yana ciki kafin ya zo duniya sai Allah ya jarrabe shi sai ya dauke mahaifinsa a cikin manan duk wanda ya taso ya girma da baban shi da maman shi ya san irin gudunmawar da iyaye ke kawo ma ɗansa lokacin da ya buƙaci gudunmawa amma shi annabi tun yana ciki Allah ya jarrabe shi ya dauke nashi mahaifi saboda yana shirin akwai wani aiki da yake so zai nan gaba idan bai keto wannan matakin ba aikin ba zai yi ba nan gaba ya zo duniya da shekara shida Allah ya jarrabe shi aka dauke mahaifiyar sai zamanto ba mahaifi ba mahaifiya sannan in ka karanta littattafan siyar na tarihi ga baki daya za a ce maka annabi ko da mahaifinsa ya rasu walam ya turuk lahu shay'an min al-mali bai ban masa wani abu na dukiya ba wanda ya dauke shi ya rene shi ka kanshi shine Abdul Muttalib shekara biyu yana da shekara takwas ya rasu kaga har yanzu ne yana nan karkashi na maraici sannan ya dawo hannun dan uwan mahaifinsa Abu Talib yana nan a wannan matakin an yi lokacin da sai an tara dabbobin mutane ya je daji ya wuni da su a matsayin jinga ya dawo a biya shi da su yake rayuwa kuma wannan fa ne mutumin da Allah ya fi kauna sama da ƙasa fiye da kuwa saboda Allah yana da shiri da kimtsi da tanadi yana da wani aiki da yake so ya nan gaba ya zauna a cikin mutanen binnin makka ya san ɗabi'arsu da halinsu ya zauna a badiya a ƙauye ya san ɗabi'ar mutanen ƙauye da halinsu saboda wanda ya kiwo da dabba ya iya haƙuri da wotatta to in Allah ya dadi yadda ya zo zai kira mutane zuwa ga addinin Allah shine min babu aula ya haƙuri da su sannan yanzu ya yi rayuwa ɓangare guda biyu ya san hali na mutanen ƙauye sannan ya san hali na mutanen wa birni dole zai haƙuri da su da annabi ya taso a matsayinsa na shugaban duk duniya kawai rana ɗaya aka tura shi ya je da awa babu wannan iskojo ɗin matsala za a samu to shi yasa ya zama ya san halin mutanen ƙauye ya san halin mutanen birni sannan musamman idan aka ce maka ba ƙauye na balarin fiya fi kowa ƙauyenci shi yasa za ka ga wani in ya taso zai ma annabi tambaya daga ƙauye sai ma ya ce ɗan saƙo ya je garin ku ya ce ka ce kaza ka ce kaza kafin ma ya tambaya ce na zo zan maka tambaya ne kuma wallahi zan tsananta ma dan sako ya je garinmu ya ce ka ce kaza ka ce kaza ka rantse da Allah Allah ne ya aiko ka kaga yanzu malamin ka yana karatu wani zai same shi ya ci arga ta malam ka rantse da Allah wannan sunnan da gaske ne ai kafin kai magana wani zai tashi barar da shi ya ce kai dan uban ka malam kake to wannan yana daga ciki to shi yasa za ku ga lokacin da aka zo za a yi muƙabalar Allah ya ce ƙalu ya musa in ma an tulki wa in ma an na kuna awwala man alƙa ko dai kai ka fara jefa ko mun fara jefa qala bal alqu ya ce ku ku fara jefa idha hibaluhu wa isihu sai ga igiyoyin da suka jefa da su yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha saboda tasirin sihirin da suka yi ta juye ta zama dika ɗikan mace zai ta dumfaro annabi musa tana gauga Allah sai da ya ce fa'auja safi na khifatan musa tare da fa a baya an masa tarbiya da tirenin ya saki sandar ta zama wa amma yau da ya ga waɗannan Allah ya ce fa'auja safi na sihe hifatan mai sai da tsoro ya kama shi are Allah ya ce sai da muka ce masa kulna la kasab innaka antal a'la wa alqi ma fi yaminika talqafu ma sana'u inna ma sana'u ghayr sahir wa la yuflihu as-sahiru haythu ata to da haka ya zamanto wannan sandar aikin ta ba aiki bane guda daya kun ganin da ana buƙatar ruwa Allah sai ya ce fa qulna fa qulna drib bi asakal hajara wannan sandar ta taka da kike ku da ita shi yasa zamu ga lokacin da suke tsaye a bakin teku ana neman mafita Allah ya ce wa auhaina ila Musa an adrib bi asakal bahara mun yi wahayi zuwa ga annabi Musa mun ci yadda kite ku da wannan sanda tasa yana duka fanfalaka fa kana kullu firqin kattaudin azim da sanda tana da aiki da yawa ba aiki ɗaya Allah subhanahu dan mu'jiza ce Allah subhanahu wata'ala ya ba annabi Musa da yana dukan wato dutse da wannan sanda tasa Allah sai ya ce fanfajarat da haka fanfajarat min husnata asharata aina fanfajarat sai ya dare shine fanshaqat wasalat bi kasratin sai ya tsatsage sai ruwa ya gudana sannan ya dinga gudana da ainihin wato yawa da haka fa'un din nan atifa ce in fajara fi'ilun madin ne mabni na alal fati wata wa alamatu ta'ani minhu aljar wal majrur ne isna shine fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al alif li'annahu wato mulhaqqun bil musanna an ilhaqin sa da musanna ne asharata sai zama to mabniyun ne ala fathi juz'aihi la mahalla lahu min al i'rab aynan sai zama to shine tamyizi tamyizi kamar yadda can Allah ya ce in inni ra'aytu ahada ashara kawkaban naga ɗaya kawkaban dan haka a ainihin ne ainihin wato tamizi, shi kuma ana kawo shi ne don a bambance wani abu da wani abu da shi da haka shine Allah ya faɗa a suratul a'rafi ce mun yanyanka su gida goma sha biyu don jikoki ne wa qatta'anahum isnatay asharata asibatan umama mun yanyanka su al'ummomi guda goma sha biyu da haka shi yasa Allah yace isnata asharata aina tunda al'umma ce guda goma sha biyu sai aka ci da ki dutsen da sandar ta yadda za a samu mashaya guda goma sha biyu domin suna da yawan da guri ɗaya ba zai iya ɗaukar su ba ana buƙatar guri ainihin wato guda goma sha biyu ɗin ne Allah ya ce kada alima kullu unasin kowane mutane sun san masharabahum inda suke sha qad harfu haƙiƙin nema a fi'ilun madin idan qad ta zo to sai a yi la'akari da abin da ke biyo bayanta. da haka alima fi'ilun madin ne mabniun alal fati kullu shine fa'ilun mu'akkaruhu mudafun unasin mudafun ilayhi sannan kullu yana daga cikin alfazu na umu sannan kuma sai ta biki na kira wanda shi yake nuna maka an riga an gama magana kenan da haka kullu unasin ana nufin babu wata jama'a daga cikin cikinsu wadda bata ina ne mashrabahum inda take sha ba da haka mashrab shine maf'ulun bihi mansubun huwa mudafun um mudafun ilayhi sannan mashrab kuma har wayo ismu makanin ne wajen da suke shan ruwa domin ana cewa shariba mudari'insa shine yasharabu fi'ili sulasi al-mujarrad akan kalli mudari'insa ne idan mudari'insa yana babin yaf'alu bil fatha ko wa yaf'alu bid to ismu makan din shi yana zuwa ne da ismu zaman ala wazan maf'al shi yasa shariba yashrab sai a ce mashrab sami'a yasma'u gurin saurare sai a ce masma an gane da haka akan yi la'akari da kawai mudari'in yana da fataha ne ko damma maqtal saboda daga qatala ya qutulu mudari'in maqtal sai wa'ansu da kadan daga suka fita daga shuzuzi akwai wa'anda koda mudari'in su ya zo ala wazani ya fulu ko wa yaf'alu to ba sa zuwa ala wazani maf'al ismu makan sukan fita daga ka'ida daga ciki akwai masjid shi bai zuwa eh ala me maf'al ya saba ma ainihin wato ka'ida irin su mashrik da ainihin wato makamantansu Allah ya ce musu kulu ku ci washrabu sannan ku sha min rizqillahi daga cikin arzikin Allah wannan kulu din da yace musu umarni ne saboda fi'il amrin ne mabniun ala hasbin nun littisalihi biwawil jama'a wal wawu fi mahalli raf'in fa'il washrabu sannan ku sha sai zamanto wato jimla ce tsufa akan abin da ya gabace ta a baya da yadda kulu yake haka rabu yake wajen irabi min rizqillahi min harfu jarrin ne rizqi ismu majrurun ne bi min wa huwa mudafun Allah shine lafzul jalala mudafun ilayhi shi yasa aka ce daga arzikin Allah dan a nuna maka arzikin ba na kowa bane na waye na Allah subhanahu wata'ala ne Allah ya faɗi wato wa'annan irin abubuwa a cikin alkur'ani da dama a matsayin arziki a baya mun karanto cewa Allah ya faɗi cewa allazi ja'ala lakumul arda firashin was samaa bina'an wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraj bihi minas thamarati rizqan lakum saboda dukkan wani abinci da dan adam zai ci a rayuwarsa to yana da alaka da ruwa ko direct ko indirect shi yasa Allah ya ce awalam yaral ladina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan fa fataqnahuma waja'alna min al-ma'i kulli shay'in hayy mun sanya kowane irin abu da ruwa yake ainihin wato rayuwa yana daga cikin falalar ruwa sai an samu dama nan gaban an kai wata gaba ina ka tattaro ayoyin qur'ani za a yi magana akan falalar ruwa za ka sha mamaki shi yasa Allah ke ambatan musu ita anan a matsayin ni'ima amma billahi alaikum nawa ne yanzu daga cikin ku idan suka kai azumi mutum ya nemi ruwan sanyi tilla makwal makwal ya kwankwala yake tunanin cewa ya ma sha wata ni'ima ta Allah ita ce kaɗai fa ni'imar da babu wata halitta da ba ta da alaƙa da ita amma galibin ni'imomi sai ka samu wani bangare ne suke da alaka da su wani bangare ba su da alaka da su yanzu arzikin man fetur dabbobi nawa ne halittu nawa ne a duniya ba san da wani abu man fetur ba a duniya kuma suna rayuwarsu amma ni'ima ce ga wasu amma akwai wanda ba su san shi a matsayin ni'ima ba amma ruwa ba dabbar da ba ta da alaka da shi yana daga cikin falalar ruwa hatta al'arshin Allah subhanahu wata'ala akan ruwa yake wa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana arshuhu 'ala al-ma'i al'arshin Allah subhanahu wata'ala akan ruwa yake Allah ya faɗa mana a cikin suratul waqi'a yace afara'aytum ma taharusun ba ku kallon shukar da kuke zuwa kuje-kuje? je ku yi a antum tazra'unahu am nahnu zari'un idan ka je kai shuka kai kake fito da ita ta girma har ta zama abinci akwai mai gonin da yake da amsa akan wannan amsa ba kai bane kai kawai abinda za ka yi kaje ka turbude ta ka dawo gida ka ci gaba da muzurai amma ya za a yi ta fito ta yi abinci ba ka sani ba ba aikinka ba ne shi yasa Allah ya ce launin sha'ula hu alna inda mun so abinda kuka je kuka shuka in ya fito ma kuna je kuna kallo sai mu busar da shi fazaltum tafakkahuna sai kawai ku dawama ku ta mamaki ya akai abin haka ya faru daga nan mutane da su cewa inna lamughramuna lalle mu an kware mu bal nahnu mahrumuna an haramta mana alheri wannan ta bangaren abinci nan ku sannan Allah ya ce afara'aytum ma afara'aytumul ma alladhi tashrabun ba kwa kallon ruwan da kuke kwankwada a antum anzaltumu min almuzni amna hanul munsiluna ku ne kuke saukar da ruwan daga sama Allah ya ce ko mu ne muke saukar da shi ba amsa Allah ya ce launa sha'u la ja'alnahu ujaja in ya ga dama ruwan da ke sauka daga sama kafin ya zo ƙasa Allah ya ce sai in mayar da shi ya zama kamar ruwan asali yanzu yau garin sakwata irin ruwan da ake makaɗawa na sama amma kada irin wannan ruwan amma in ya taho daga sama kafin ya zo ƙasa sai a mayar da shi ya zama irin ruwan asid kamar ruwan batir amma ka ɗama garin nan shi me kake tsammanin zai faru kuma Allah ya ce yana da iko inda ya ga dama daga sakowar ruwan daga sama kafin ya zo ƙasa sai ya juyar da ruwan sai kuma kamar ruwan asid shi yasa ya ce falaula ta shuru dan mai idan Allah madaukakin sarki wa mutane ni'ima ba za su gode masa ba akan ni'imar da Allah subhanahu Ta'ala ya ainihin wato yi musu da haka wannan yana daga ciki akan abin da ya shafi matsala ta ruwa sannan idan ruwan Allah zai sako shi daga sama akwai mala'iku da aka sa su auno ruwan gwargwadon yadda ake bukata yadda ba zai cutar da mutane ba yanzu inda za a yi ruwan sama auro shi ake kamar yadda ake tuntsarar da duro a an tiyo haka ya kake gani aiban musiba ce za ta faru amma ana ruwa sai kaga yaro mace sai su bi ta cikin ruwan da ke biyowa daga sama su je inda za su in mutum bai ga damar tsayawa ba kuma ba abin da zai same shi wannan wata ganin dama ce daga wajen Allah subhanahu wata'ala to shi yasa a cikin suratu qaf da yace wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan fa anbatna bihi jannatin wa habbal hasid sai yace wan nakhla basiqatil laha tal'un nadid sai yace rizqan lil ibadi wa ahyina bihi baldatan maita kadhalika al-khuruj wannan arziki ne daga wajen Allah kuma yadda ka shuka abinci matacce ya mutu ka samu abinci haka kai ma zaka mutu ka tashi gaje wa Allah ka tsaya wannan abu ne ainihin wato mai sauki sannan Allah ya ce wala ta'asau fil ardi mufsidina kada ku ainihin wato yi wuce gona da iri al'asi shine mujawazatul hadd fi kulli shay shine wuce gona da iri cikin kowane irin abu summa galaba isti'maluhu fil fasadi daga ba ake amfani da shi wajen banna da haka idan an ce wala shi shine banna wacce ta wuce diyar da baka tunani da haka malamai suka ce nan da Allah ya ce wala sau shi ma din banna ne amma kada ku wuce gona da iri wajen a cikin ƙasa sannan mufsidi na sai aka kawo halin mu'akkad hal ne wanda aka karfafe shi wanda a sauɗin ɓanna ne mufsidi na ɓanna ne da haka Allah maɗaukakin sarki don ya nuna kwata-kwata bai dace ba shi sa aka kawo wadata a sau sannan aka kawo kuma mufsidi na kada ku ainihin wato yi ɓanna a doron ƙasa wacce ta ainihin wato wuce gona da ainihin wato iri don wannan yana haifar da ainihin wato matsaloli a baya Allah ya faɗi cewa idan ƙila lahum la tufsidu fil ardi qalu inna ma nahnu muslimun akwai wanda an ce masu kasi banna a bayan ƙasa cewa suke aiso masu islahi na taɓa faɗa na ce akwai alamatul qur'ani Sheikh Muhammad Aminu shinkiki mai addu'a ul bayani fi idahil qur'ani bil qur'an an kafa masa kujera a masallacin annabi muhammad yana yin tafsiri bayan sallar magariba an ja aya a cikin suratul a'raf wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha Allah ya ce kada ku bata ƙasa bayan ya gyara ta tun da aka ja ayar zai yi tafsiri zai fara wallahi tun daga sallar magariba har aka kira sallar isha'i kuka yake saboda yana mamaki ta yaya Allah zai yi kashe ni ya ce kada mutane su ɓata ƙasa bayan shi ya gyara ta su kuma akwai wasu banda ɓanna a bayan ƙasa ba abinda suke ko wasu wannan shine aikinsu Allah ya faɗa mana ya ce wa ila samuda akahum salihan qala ya qaumi ibudullaha ma min ilahin ghayru قد جاءتكم بينة rabbikum ربكم ya ce masa ناقة الله lakum Aya, wannan taguwar ta Allah aya ce gare ku fadaruha ta'kulu fi ardillahi wa la tamassuha bisu'in wa ya'khudhukum adhabun alim kakku taba ta da wani abu kuna taba to bala'i zai biyo ba sai yace musu wadhkuru ku tuna ba ij'alakum khulafa min ba'di adi. lokacin da Allah ya sanya ku kuka mai baya kuka zama ku ne khalifofi bayan Allah ya halakar da adawa wa bawwa'akum fil ardi ya zaunar da ku a cikin ƙasa tattakhiduna min suhuliha qusuran wa tanhituna aljibala buyuta da haka ka je ka bincika da yadda kake ganin wayannan an samu globalization wallahi duniyar nan ta yi ci gaban da a baya a ƙari ba za a yi shi kuma nan gaba kai ne sai ka dauko magini waye waye wayannan mutanen da Allah yake watan hituna min aljibal biyutan su kawai babban dutse za su je su kalla dutsen shi za a sassake a ciki da falo ayi waye shikenan an gama ka duk karfin ginin ka aibe kai dutse ba kuwa dutse kawai babba za a kalla a ciki da falo a yi waye a fitar da uwar a yi in ka je guraren da Allah yake cewa siru fil ardi kana kallon yanayin ginin zaka gane mutanen da Allah ya mu wannan kira a yanzu ba za su irin wannan aikin ba ba za su iya ba da haka Allah sai ya ce masa faskuru ala Allah. ku tuna ni'imar da Allah ya muku wala ta'athaw fil ardi mufsidin kada ku yi banna a dauran ƙasa shi ma annabi shu'aibu haka Allah ya ce wa ila madyana akhahum shu'aiba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru sai ya ce wa mutanansa wala tanqusul mikyala wal mizana kada ku tauye sikeli da ma'auni inni arakum bi khairin wa inni akhafu alaykum adhab yawmin muhit ya ce musu wa ya ƙaumi auful mikiyala wal mizana ya ku mutane na ku dinga cika sikeli da ma'auni mana wal mizana bil isti da ma'au da sike da mizani ta hanyar adalci ya ce musu wala tabaka sunna su ashiya'ahum ku daina tauyewa mutane su wala a fil ardi kada ku yi banna ainihin wato a doron ƙasa abinda Allah maɗaukakin sarki ya faɗa musu kenan Allah ƙasa kada mu zamanto daga cikin dina a doron ƙasa aya ta gaba Allah ya ce wa idh qultum ya Musa wa idh qultum ya Musa lan ala ta'amin ku tuna lokacin da kuka sake cewa ya musa lan nasbira sam sam sam ba za mu iya yin haƙuri ba ala ta'amin wahid akan abinci kwaya ɗaya fada ulana rabbaka ka roƙon mana ubangijinka yukhrij lana ya fitar gare mu mimma tumbitul ard irin abin da ƙasa take fitarwa na tsiri min baqaliha daga duk abin da yake mabunkurin ƙasa ne ko suka ce ainihin wato baqal shine abin da yake ainihin wato wato dukkan tsirrin da ba shi da ainihin wato wato walbaƙalu ma'arufun shi ne ho kullu nafsin laisa lahu dukkan wani tsoro wanda ba shi da ainihin wato a ƙafa wanda bai miƙewa shi ne min baƙaliha wa sannan da kuma dumanta sannan kuma wa ha da alkamata wa ha da kuma adasnata wa da kuma albasarta adas wani abinci ne wanda galibi sai ka ji kasashen laraba za ka gan shi ƙwale sai annabi musa ya ce musu a yanzu kuna neman a musanya muku abin da yake a tastabdiluna kuna neman a musanya muku abin da yake huwa adna shine mafi kaskanci billazi huwa khairun akan abin da yake shine mafi alheri sai ya ce musu ihbitu misran ku sauka kowane gari a duniya fa inna lakum ma sa'altum abinda kuka roƙa za a baku amma wa duribat alaihim billatu lalle su sani an dora kaskanci akan su wal maskana da talauci sannan wa ba'u bi gadabin minallahi kuma sun dawo da fushin Allah zalika wannan ya faru ne bi annahum saboda su mutanen nan kanu sun kasance yakfuruna bi ayatin lahi suna kafirce ma ayoyin Allah wa yaqtuluna annabiyina suna kashe annabawa بغير الحق babu wani dalili zalika bima asau wannan saban da suka yi ya faru ne wa Kano ya attaduna saboda su mutane ne yan ta'adda to na taba yin lakta a Kano akan abin da ya shafi harkar ta'addanci yanzu an samu qalbul haqa'iqi yau yahuda da ya kamata ya zamanta su ne yan ta'adda da qur'ani ya kira a ce musu yan ta'adda to yau su suke makala ma mutane suna yan ta'adda su miƙa su daga wani sai wani ɗan ta'adda ne terrorism wani ma ɗan ta'adda ne terrorism kuma ba yadda aka iya kuma da dama daga cikinmu mun sallama cewa a cikinmu akwai 'yan ta'addan bayan su ne 'yan ta'adda lamba ta farko domin duk wanda zai kama annabin Allah ya kashe an gama ta'addanci in kana neman tero na farko to shi ne wanda zai kashe annabin Allah ta'addanci ya ƙare a kansa wannan shine da haka Allah ta'ala ya ce wa idh ya Musa ka tuna lokacin da kuka ce ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahid ba za mu taɓa iya hakuri akan abinci daya ba kai ka ji fa wancan abincin da Allah ya ce wa anzalna alaikumul manna wassalwa shi yasa malamai suka ce dan me aka ce abinci daya bayan an can an ci abu biyu suka ce saboda dalili guda biyu dalili na farko idan zaka ci abinci ko guda nawa ne in dai lokaci ɗaya zaka ci akan teburi daya za a ce masa abinci daya daya kenan sannan na biyu saboda wannan abincin da suke ci guda biyu shi yake yawan maimaituwa ko shi suke ci kullum shi suka sa suka ce lannas nasbira ala ta'ami wahidin su ba za su taba yin hakuri akan abinci kwaya ɗaya ba da haka yanzu tunda ba za su yi hakuri akan abinci kwaya ɗaya ba fa da ulana rabbaka ka roƙan mana ubangijin ka yakhris lana wannan yakhris din jawabul talab ne sannan fi'ilin akhraja yakhriju yana ta'addanci ga maf'ulin bihi guda daya idan fi'ilin kharaja ya khuruju ne shine lazim amma akhraja ya khuruju yana da maf'ulin bihi guda daya shi yasa Allah madaukakin sarki yace wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a saboda akhrajani ko وقل ربي أنزلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق أخرجني نون دن يا دن يتكي في محل نصب مفعول به النون نون الوقاية ذاك إنا مفعول به يخرج لنا suka ce mahadu da haka zai zamanto takadirin shi yukhrij lana shay'an shay'an din shine maf'ulun bihi wanda yake ma'azu an shafe shi da haka yukhrij lana wanda zai fito mana da wani abu wanda mimmatun bitul ard wanda ƙasa take tsararwa al-imam wato shine al-imam ibnu jarir at-tabari yace fa qad dallalna fi ma mada qablu ala ma'ana sabri wa annahu kaffun nafsi wa hasbuha ala shay shine idan an ci hakuri kame rai da kuma tsare ta akan abu fa idza kana kadhalika in ku ya zamanto haka ne yace fa ma'ana al-aya idan shine wadhkuru id qultum ya ma'ashara bani isra'ila lannu nutika habasa ba za mu iya tsare an fusana rayukan mu ba alaƙa amin wahid akan ainihin wato abinci ainihin wato kwaya ɗaya. sannan malaman balaga suka ce an ce amin wahid ne shine kasancewa ma la yaktalifu wa la yatabaddalu abinda bai canjawa sannan kuma bai sassabawa sannan mimma tumbitul ardh shine in ba ta ilal abdi ala sabilin majas? majaz Allah ya jingina wato fitarwa daga ƙasa akan sabili fuska na majas al-aqali wal alaƙa shi ne sababiyya li'anna al-ard sababin lin domin ita ƙasa ita ce sababi na tsire amma waye haƙiƙanin wanda ke fitar da tsirin daga ƙasa ne Allah kamar yadda yace wallahu ambatakum min minal arzi Allah shi ya tsirar da mu daga ƙasa mai tsirarwa ai ba ƙasar ba ce ta tsirar da mu ko ita ce da haka wannan majazi ne wanda yake mursal wanda yake ɗaliban balaga sun san ainihin wato wannan da haka fada ulana rabbaka ka roƙan mana ubangijinka ya kuriji lana min matun bitul ard min baƙaliha ko suka ce bukul shine abin da ƙasa ke bunkurwa irin su doya irin su dankali irin su rogo shine min baƙaliha wasu ka ce a'a min ha yana daga ciki shine akwai ganyayenta sannan wa qisaiha sannan da kuma ainihin wato dumanta irin su kankana da makamantansu sannan wa qisaiha sannan da kuma ainihin wato abin da ya shafi shine wato qisaiha shine dumanta irin su kankana da makamantansu wa fumiha wasu na fassara ainihin wato fum da abin da ya shafi wato shine tafannuwa amma akwai malaman da suke fassara ha da alkama sannan wa ha da kuma adas akwai abin da sai dai ka bashi da suna haka yadda ka ji shi haka za ka bashi kamar sha'ir yadda ka ji shi haka za ka bashi ko kuwa shi ma balarama in ya zo nan ya ji wani abu yadda ya ji shi haka ne bashi ba yadda zai da shi wa shi ne wa ha wa basaliha sannan sai kuma albasa dama ba ta da suna da hausa sai mai ya larabci ba albasa ba haushe yake cewa ba ta wa basa lihani da albasata ai mun shayin bayani a ga ɗaliban da suke bibiyar karatattukanmu mun ce na daga cikin dalilan da ya sa Allah ya ba harshen hausa ɗaukaka ga dukkan yaren da ke afirka shine alaƙar yaren da addini da yaran addini akwai abubuwa da dama yanzu daga cikin ɗalibai ma in kana faɗa musu ta ce asali ba hausa ba ne mutum sai mamaki jiya mun yi magana a kan kalman gemu ku mun ce ba hausa ba ne shekaran jiya ko wazallan na alaikumul gamama muka ce ba haushe yana kiran gemu da gemu ne saboda ga algamu saboda yana rufe ku to akwai su yana nan da yawa ita kanta suma da bahaushe yake cewa suma ba hausa bane larabci ne amma me yasa yake kiran suma da suma ne akwai dalili gashi da yake kiran wannan da gashi ba hausa bane larabci ne me yasa yake kiran wannan da gashi na gani tsuru-tsuru ne eh an fahimta yi larabci ne Allah ya ce hal a taka hadisul gashiya ko labarin mai lullube mutane da tsoro ya zo maka me yasa bahaushe ya ce gashi saboda yana lullube jiki yana lullube fata eh ita kanta kalmar mutum din da ake cewa ba hausa bane mutum din sukutun din shi ba hausa bane larabci ne kaje ka bincika ba shi yasa littattafan da kuke karanta ba ƴan ƙanana Kwaya ɗai shi ne matani in an sun taru jam'in su ne mai ba mutum ba eh kaje ka bincika da ka ga haka ƙasa da bahaushe ke ce mata ƙasa ba hausa ba ne larabci ne me yasa yake kiran ƙasa da ƙasa saboda liƙasa wata saboda tana bushewa Allah ya ce sun makasar kulubukun min ba a eh? da zalika akal hijara ce eh garwashi da bawashi yake fada hausa ne ko larabci larabci ne lahun min jahannama gawashi sai bawashi kawai ce garwashi eh sannan akwai kafa ka me yasa bahaushe yake kiran kafa da kafa na ga wani yana ta tunani ne eh saboda wannan tana bin wannan ne idan yana tafiya shi yasa Allah ya ce wala taqafu ma laysa laka bihi karka bibi abinda baka da ainihin wato ilimi akan shi kalmar duhu da bahaushe ke amfani da ita ba hausa bane larabci ne alfazazi yana fada a cikin ishiriniya yana cewa bihi fantahib in tantahir bika himmatu wala تنتقص من دونه لك azmatu sai ce fa دونه فهو dunahu fa ما duhmatu duhmatu me ba wuce sai bakare sai ce duhu to irin waɗannan suna nan ainihin wato da yawa da bahaushe yake ainihin wato amfani da su to alaƙar yaran, da yaren alƙur'ani da Allah subhanahu wata'ala ya saukar shi yasa za ku ga yanzu wannan yaren ya mamaye yare da yawa ya cinye su ya haɗe su suna nan da yawa wanda ake amfani da su ana tsammanin hausa ne kuma larabci ne aka hausantar da shi kuma ya hausantar su to wannan shi ne da haka Allah sai ya ce musu annabi Musa ƙala sai ya ce musu a tastabdiluna yanzu kuna neman a musanya muku allazi abin da yake huwa adna shine mafi kaskanci billadhi huwa khair akan abin da yake shine mafi alheri ana nuna man cewa lokaci yana ainihin wato hararar mu wanda ya faɗi wannan magana shine annabi Musa yana musu inkari kalman ita kuma al'adina idan ta zo a ƙur'ani tana komawa zuwa ga ma'anoni kusan guda hudu na farko akan ce al'adina da ma'anan abin da yake shine al'ajidar abin da ya fi dacewa Allah maɗaukakin sarki da ya zo maganar shaida a kan matsalar bashi cewa ya wala ta samu an taktubu sagiratan au kabiratan ila ajili sai ya ce zalikum aqsatu inda Allah wa aqwama lish-shahadati wa adana Allah tartabu da haka wa adana shine abin da ya fi dacewa sannan da ya zo magana aure ya ce mana fankihu ma tsaba minan nisa'i masna wasu lafa. fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dhalika adana adana da ma'anin ajidar wa astahiqu wannan shine abin da yafi dacewa sannan adana yana zuwa da ma'anin al-aqal abin da yake shine mafi karanci Allah ya ce alam tara annallaha Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa salisuhum sai ya ce wala adna min zalika wala akthar tunda akthar ne kishi akthar shine aqal illa fi kitabin mumin sannan akan yi amfani amfani da al'adna da ma'anan shine wato abin da yake shine ainihin wato mafi kaskanci ko abin da yake shine mafi kusa Allah ya ce wala nuziqannahum min al'azabil adna dun al'azabil akbar la'allahum yarji'un sannan akan yi amfani da al'adna a nuna shine abin da fi kowane irin abu kaskanci shi yasa Allah ya ce fa khalafa min ba'dihim khalfun warisul kitaba ya'khuduna ard hadha al'adna za su karɓi wannan kaddarar ta duniya wacce ita ce ita mafiya ainihin wato ƙasƙanci in ji Allah subhanahu wa ta'ala to don haka nan wajen da Allah maɗaukakin sarki ya ce ihbitu Misiran ku sauka kowane gari to Misira a nan wajen da aka nakara ta aka yi mata tanwini ba ita ba ce waccan misrar da ka sani a ƙura'ani wacce Allah subhanahu wa ta'ala yake magana domin mun san misra mamnu'un min sarfu ne shi kuma sarfu idan an ce sarfu a wajen malaman nahau shine tanwini da haka da an hana kalma samun fatahataini ko dammataini ko kisrataini to an hana ta sarfu da haka in wani ya tambaye ka yace maka menene sarfu a wajen malaman nahau kace masa kawai tanwini shine sarfu a wajen malaman nahau ba wajen malaman sarfu ba su wani sun faɗi sarfu akwai abin da suke nufi da ainihin wato sarfu amma idan ana nufin waccan misran ne za ku ga ba a kawo ta a nakara ta a ƙur'ani a guraren da ta zo guda hudu Allah ya ce wa auhaina ila Musa wa akhihi an tabawa ali qaumikuma bi misra buyutan kun ga suna ne wanda yake daukar ne za a ce bi misri ne sai aka ce bi misra dan ya nuna nan ba'un din harfu jarrin ne misra ismu majarurun ne wa alamatu jarrihi al-kasra niyabatan al-kasri li'annahu mamnu'un min sarf saboda an hana shi sarfu haka Allah ya ce wa qala alladhi ishtarahu min misra limra'atihi akrimi mathawahu asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada sannan Allah haka yace falamma dakalu ala yusuf awa ilaihi abuwaihi wa qala dukulu misra insha Allah aminin sannan Allah yace ce wana da fir'aunu fi qaumihi qala ya qaumi alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti ba ni nake da mulkin misra ba kuma yanzu duk wannan dukiyar da koramu da waye ba karkashi na suke ba ka san mutum mai cika baki sai yadda hali to ana nuna cewa lokaci yayi sannan akwai sauran bayanai in Allah madaukakin sarki ya kai mu kun san abubuwan ne ba duka ake yin cin makoniya ba ana dai ne abin da ya samu a tafi wani dan uwa na faɗa mai ce masa duk in za a zo a yi tafsirin nan wallahi karanci daga tafsiri 12 abin da ya sama nake duba to kaga shi yasa sai ka samu dole matsalar nahwu za ta shigo matsalar sarfu za ta shigo ciki matsalar balaga za ta shigo ciki abinda aya ta kunsa zai shigo ciki to shi yasa sai ga. ka zo kai kana tsammanin a izu ɗaya ana ta jan baki ana ta gudu sai ga tafsirin ba haka yake ba bai ma yiwa mu haka ko mun ce za mu haka ba zai ba dan ba mu saba yin haka ba Allah ta'ala ya shiryar da mu Allah ya sa Qur'ani ya cece mu abinda muka faɗa dai Allah ka ba mu lada wannan muka yi kuskure Allah kuma ka yafe mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh